alhamdulillah الله الحمد ala sayyidina rasulillah على سيدنا alihi wa وعلى آله وصحبه ومن wa وبعد ga tambayoyi da yan uwa suka turo wani ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da mutan kwana malam menene hukuncin wanda wani ya dauke shi domin ya koyar da ƴaƴansa Qur'ani kuma yake biyan sa na'am wannan yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin abubuwa da ya halatta a a karbi ladansa wajen alkur'ani domin hadisin abu sa'id ya zo da ziyadar cewa inna a haƙa ma a haftun alaihi ajiran kitab Allah wanda abin da ya fi cancantar karbi lada a kansa shine littafin Allah shi yasa a cikin babun ja'ala a cikin tafan fikihu suke bayar da misalin wato jinga ta ja'ala jingar ja'ala shine ka sanya mutum aiki idan ya samu ya cimma aikin zaka biya shi in bai cimma nasara ba ba shi da kokobo to idan ka dauki malami kace ya sanya danka ya haddace alqur'ani a cikin shekara daya in ya haddace alqur'ani a cikin shekara daya kai kuma kana da miliyan daya to wannan ja'ala ce ingantatta idan bai haddace alqur'ani a cikin shekara daya din nan ba ka da kudi to kaga wannan sun yi ne akan cewa wani na ɗaya daga cikin ladan da ake bayarwa a wajen karatun alkur'ani ko bai ci karo da hadisin alkaus ba shi hadisin kaus akan wanda yake ya ayyana ne a gare shi yanzu kamar wannan bawan Allah da ya zo musulunta yanzu da ya zo ya musulunta sai wani aran mai ce a ce aran je koya masa fatiha sai ce no za a biya ni ya ce sai an biya shi za a karanta masa fatiha bayan kuma babu wani wanda zai yi in ba shi ba a kaddara cewa ba wani wanda zai yi in ba shi ba kaga koyar da shi karatun alkur'ani ya ayyana a gare shi to a nan wajen ya ce zai karɓi lada a kan wannan shine haramu to a bisa haka ne matsalar a jinga wajen karatun alkur'ani shine marwan tambayar da yake yin jinga wajen karatun alkur'ani akan haka ne malamai suke saɓani mafi ingancin magana shine cewar tunda abu ne yake zuwa a sifar ibada ba wani abu na sifar amfanar da wani ba wanda yake za a iya gani sifa ce wadda take wato a manfa'ar tata ba manfa'a ce wadda yake ake gani ba saɓanin alkayar wato a yi ma mutum ruƙiya in aka yi ma ruƙiya ai za a ga cewa ya warke ku ga wannan manfa'a ce da ake gani ko a koya ma yaro iya karatun alkur'ani ai za a gani ko manfa'a ce da za a iya gani amma a yi maka a soke maka ka biya a soke maka alkur'ani don bukata ta biya za a ga wannan manfa'a ce da za a gani eh in ma bukatar ta biya an tabbatar karatun kur'ani ne ya kawo kai baka addu'a to aka san wacce ce daga ciki ta fada to da manfa'ar ba tabbatar ta bace an jahilce ta saboda haka ta zamanto cewa abu ne na ibada wanda haƙƙin ya zamanto an yi shi saboda Allah kuma dama haka addu'a take wannan shine matsayin malamin mu Sheikh Mahmud Wul Zidan wanda na taba ambatan risalarsa a nan waje kuma wannan shine mafi inganci amma babu laifi ya zamanto kan cewa mutum ya ga ma ɗan uwansa makaranta alqur'ani ina da bukata a yayin da kuke karatun alkur'anin ku ko wajen koyar da yara ko musabbanku ku samu a cikin addu'a ku yi mana addu'a sannan in ya so ya ba su sadaka wanda yake sadaka ba ta da alaka da cewa ladan aikin su ne shine wanda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa a wannan wanda suka fi kowa cancantar a yi musu sadaka domin taimakon su a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne makaranta alkur'ani yana magana ne akan cewar baya daga cikin al'adar magabata su ce a yi saukar alkur'ani a kai ladan ya zuwa ga ran iyaye ko Allah ya kai ladan ya zuwa ga ran malamai ko ‘yan uwa ko makamancin wannan yake cewa amma a yi addu'a in an yi addu'ar a yi tawassuli da addu'ar kan Allah ya ji kansu to wannan abu ne wanda yake yana nan a cikin bazin addu'a in kuma aka ce za a ba su kuɗi ta fuskar cewa sadaka ce to wannan ta babin taimakama mutane ne wanda su suka fi kowa cancantar a taimaka musu a cikin al'ummar annab sallallahu alaihi wasallam amma da jinga a ce kowane izifi ga kudinsa to wannan za ta zamanto kamar yadda Sheikh Mahmud ya ce ijaratun batila jinga wadda take ba ta da mahalli a cikin shari'a domin jinga akan manfa'a ce wadda aka santa dole ne ya zamanto cewar abinda in ka dauki mutum aiki aikin ya zamanto sananne mai amfani ga wanda ya ba da aikin haka zalika kuma ladan da za ka ba shi ya to sananne to shi wannan aikin da ka sanya shi a ciki aiki ne wanda yake na ibada wanda amfaninsa babu tabbas cewa za ka samu ko ba ka samu ba to saboda haka ta zamanto ijaratun bafila wallahu ta'ala a'lam amma kamar yadda nace ce sabanin hukunci din akan yin addu'a ga mara lafiya domin da kuma mutum ya ce sai an ba shi lada a kan wannan rukiyar da zai yi wannan babu laifi a kan wannan bisa asalin wannan hadisi da muka karanta sannan wace Allah ya kara malam lafiya Allah ya kyauta makwancin hajiya amin malam na zo buɗe rumfa ta zan iya karanta fatiha kafa bakwai da tofa da zummar Allah ya bani sa'a ko kuma a'a to ai abin nan wannan addu'a ce ake ai tofi tofi ana yi ne ga mara lafiya amma kanti kai masa tofi ni ba na ganin ai mara lafiya ake tofa amma shi kanti kai masa addu'a ka yi addu'ar shiga ko ka yi addu'ar shiga addu'ar shiga gida akwai ta addu'ar shiga gona lambu za su yi kiyasinta akan addu'ar shiga kanti imam malik ya kasance in zai shiga gidansa sai ya ce masha Allah la quwwata illa billah yace wannan ita ce shine lambuna inda Allah yake cewa walaula id dakhalta jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billah yace da yayin da ka shiga aljannar wato gonar taka sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah to kaga ai gona ce Allah ya faɗi cewa wannan ya gaya masa da abin da ya kamata ka yi kenan kaga Allah ya yi ikirarin wannan to tunda Allah ya yi ikirari kuma gashi har a cikin istinbadin Imam Malik shi ma dadi akan addu'ar shiga gida yana karawa da wannan yana cewa gidana ni ma shine aljannata ita ce shine lambuna to kai ma za ka in za ka shiga kantinka gara kai istinbadi da wannan bisa gaje kana tofa tofi na'am kantin sa na kasuwa ne to me eh, yayi addu'a shiga kasuwa ba yayi eh, addu'a shiga kasuwa za ta wadatar sannan menene hukuncin bayar da cin hanci wajen karɓar loan da federal government take bayarwa amma wannan abin da mutum yake bayarwa baya cikin kudin da federal government za ta karba kawai waɗanda suke aiki a bankin ne suke karba kafin su sanya sunan mutum a list amma cin hanci ne don a samu amma cin hanci ne don a samu kuma idan baka bayar ba ba za ka samu ba eh to cin hanci dai haramun ne la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci mai ba da cin hanci da wanda ya nemi a bashi saboda haka ka guje shi illa idan ya zama kan cewa haƙƙi ne naka aka kwace maka bayan da zaka same shi to in ka in ka bayar dan ka tsira da haƙƙinka zai zama to haramun ne akan shi wanda yake karba amma kai bisa larura ka bayar Allah madaukakin sarki zai maka afwa saboda kwato haƙƙi ne kai sannan wanda ya ce Allah ya saka da alkhairi ya ji magabata ya raya zuriya amin malam dan Allah a hada wa a wa'anda ke amsa amsar waya a cikin masallaci ke amsa waya a cikin masallaci ana karatu da Allah su daina wallahi suna cutar da mu sosai dan Allah su daina sannan mata su ma suna mana surutu a karatun muwadda na ranar juma'a don Allah su ji tsoron Allah su daina ita eh, wannan nasiha ce mutum in ya zo majalisi na masallaci bai kamata ka cutar da mutanen da ke cikin masallaci ba mutanen da suke cikin masallaci bakin Allah ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda duk wanda ya zo masallaci fa huwa fi ziyafatin a wa haƙƙun alal mazur an yunazzila uh, wa haqqun alal mazur ya kashi hadisin yake ne wa haqqun alal mazur an yukrima za'irahu kuma haƙƙi ne akan wanda aka ziyarta ya girmama wanda ya ziyarce shi wanda Allah ya girmama ya kai kuma ka zo kana cutar da shi ya zo zauna yana jin karatu ka uh, wannan amsa tambayar da wannan amsa wayar da zaka la Allah abinda zai ji ba zai ji shi daidai ba saboda haka sai ya je ya sanya masa wata mummunan fahimta ya tashi da ita kuma sai ne saboda ka zama to sababin cutar da bayan Allah ah, wannan kuma don gane da mata Allahul musta'an mun shayi musu magana lokacin karatu ranar juma'a amma ba sa ji amma ba za mu ce ba za mu ce ba za su zo masallaci ba dole haka ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حسنه وسعى في قراته waye fi zalunci bisa wanda ya hana dakunan Allah da ambaci Allah a ciki sun zo don su ambaci Allah ka hana su ka shiga cikin wannan na to gashi ma an kara maka da hadisi la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana bayan Allah masallatan wato wannan gaskiya ba uzuri bane illa iyaka ai ta nasiha mata su ji tsoron Allah sai ranar juma'a ai wa'annan wanda muke tare da su a waɗannan darussan na magarba da isha su ba ruwansu su ba ruwansu na ranar juma'a ne su ne suke kawo wannan idaya saboda haka ranar juma'a sai a yi musu wa'azi insha Allah wa'azin ƙasa ma za a shirya musu na'am malam Mustapha na'am a sa mata yan hizba eh wannan kuma wani ijira ne wanda za a yi insha Allah ba me za a hada su da na'ibi malam Ali zai maganta insha Allah wannan yace dan Allah tambaya ta ita ce shin CFD e contract for difference trading ya halatta wallahi ban sanya take ba ban sanya take ba inda wanda zai yi tambayar ya turo kullun sababbin hanyoyi ake fito da su na to kuma a ba kowa ne bai kamata ba ka yi fatawa akan abin da baka sani ba kuma ka ce za ka rinka bibiyar wa'annan abubuwan ina ma lokacin yake ka je kai karatun sahihul bukhari bai fi maka wani take ta bibiyar wa'annan abubuwan eh a bashi ba ya samu number ka ai number ka ya samu oh, ta telegram eh a bashi number sai ya bugo insha Allah to sannan Allah ya sakayya da chairman wanda yake ba mu diesel a kan taimakon da ya bayar shi wanda ya musulunta ya zo ya samu da Allah wanda suka kawo shi ina umar umar ku kawo shi wajen mubarak bayan sallah insha Allah eh, Allah ya saka da alkhairi chairman amin hmm. to اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna roƙon ka ji kan magabatan mu Allah ka sanya aljanna makomar mu baki daya Allah ka gafarta mu iyayenmu ka shirya da malamanmu Allah ka shirye mu ka shirye zuriyarmu ka shirye iyalanmu Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu da cikin zuriyarmu da cikin dukiyoyinmu da cikin iliminmu akwai wanda yake nema akwai masu yan uwa masu neman addu'a akwai mai neman addu'a da shi da zuriyarsa da iyayensa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka biya masa bukatarsa akwai yar uwa wadda za ta jarabawa ta ƙarshe ta nursing na roƙonka Allah ka bata nasara Allah ka sa ci wannan jarabawa ana yawan faduwa wannan jarabawa Allah ka bata nasara Allah ka sa ta samu kyakkyawan nasara akwai dan uwa Alhaji jani zakire wanda muke karatu da shi a nan Allah ya yi mamata sarrafuwa Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomata Allah ka ɗaukaka darajarta Allah ka kyauta bayanta akwai wanda suke neman addu'a akan Allah ya yi musu abubuwa da suke damun su Allah ka yi musu Allah ka sanya musu mafita Allah ka sanya musu mafita waɗanda haƙoƙi suke kansu Allah ka yassare musu biya waɗanda kuma suke da waɗanda suke samu kariyar tafiyar harkar kasuwancin su Allah ka kayan musu masu neman ayyuka muna roƙonka Allah ka ba su akwai yan uwa maza da mata masu neman aure Allah ka hada su da na kirki maza din Allah ka hada su da matan kirki matan Allah ka hada su da mazan kirki akwai masu neman haihuwa muna roƙonka Allah ka ba su zuriya tayyiba Allah ka ba su zuriya mai albarka akwai dan uwa da duk sati yake kawo drum na diesel akwai kuma dan uwa shi ma chairman na ipman da yake kawo mana diesel na roƙonka Allah kai musu kyakkyawan sakamako wanda kuma suka yi kokari aka sanya mana sola a wannan masallaci muna roƙonka Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ƙara musu a cikin albarkar rayuwarsu da dukiyoyinsu yan uwanmu kuma na gaza muna roƙonka Allah ka kasance tare da su Allah ka ba su nasara akan abokan gabarsu Allah ka sarmu Allah ka ba ta lafiya da zaman lafiya jami'an tsaronmu Allah ka ba su nasara akan yaƙi da ta'addanci da suke akwai ɗan uwa Alhaji Abubakar na Aron Mamalin Sa'id Allah muna roƙon ka kasance tare da shi a cikin tafiyarsa akwai ƴan uwanmu wanda su ma suka yi tafiya suna ƙasa mai tsarki Allah kasance tare da su Allah ka ba su dacewa da ibada karɓaɓɓiya addu'o'i da suke Allah ka amsa musu wanda kuma suke ta niyyar su je ko kuma su kai iyayensu Allah ka yassare musu rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar allahumma adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin allahumma zidna wa la wa ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين